rukunin mutanen garin kwandarin karamar kumar Leran jihar kaduna da aka ce sun haura mutum 60 ne dai suka cika wata babbar mota don zuwa taron mauludin na wannan shekarar da akan hanya ne kuma wannan ibtila'i ya auku wasu daga cikin al'ummar garin kwandarin da suka tattauna da muryar amurka sun tabbatar da cewa akalla mutane 40 cikin 60 da ke cikin motar sun riga mu gidan gaskiya yayin da wasu da dama kuma suka jikkata suke karban magani. Sunana Adam Isa Kwandari an yi shirin zuwa wajen Maulidi wallahi mutanen wannan ƙauye namu sun cika mota kamar mutum sittin da wani abu ana zuwa daidai local government din Malera kenan. Trailer nan ya zo kauce ma wani dan mashin ya same su wallahi ya murƙushe su. Kawo dai zuwa yau da an samu cicin mutum arba'in da Allah ya masa rasuwa. Sunana Sa'idu dan Asabe. Eh to masu zuwa maulidi ne da ake yin taro na radiya a samu naka to sun shiga mota babban mota za su tafi wajen maulidi maza da mata sai wani mai zuwa maulidin a mashin sai yama wani ɗan tirela tukin ganganci to dan tirelan da ya kauce mai mashin ɗin ne sai ya wada kan masu mota wanda suka rasu sun kai arba'in sai waɗanda kuma Allah ya sa ciwon su da sauki suna gida yanzu haka wasu kuma suna asibitin lere wasu kuma suna asibitin jinja kuma duka yan garin ne eh, duka yan garin ne mutum ɗaya ma yaran shi kusan guda bakwai ne a ciki abin ya sami ya rika da shi matan shi guda uku sun rasu da yaran shi guda biyu akwai kuma wanda shi ya rasu matan shi ta rasu 'ya'yan shi guda biyu su ma suka rasu sannan ni ma da nake magana akwai kanwan babana guda ɗaya wanda ta rasu nan kuwa a garin Kaduna taron maulidin ya tashi ne lafiya ba ta da asarar rai ko guda ɗaya ba kuma ya samu halartar manya-manyan malamai da mabiya daga ɓangarori daban-daban ciki har da manyan malaman addinin Kirista irin su Pasto hana Burin da duk shekara dama yakan halarci wannan taro. Duk kowane dama na samu a rayuwana da zan hada kan al'umma ba kadai Kiristoci da Musulmai ba. Zan iya kan kokarin gan jama'a su zauna lafiya a fahimci juna domin ta haka ne za a samu cin gaba za a samu wadata to amma domin mun yin abin da ya wajaba tunduntun da malamai a kowane bangare mabiya a kowane bangare shi ya kai mu ga yau ba zaman lafiya arewa don da haka abu ne na gode Allah ma da ya bani daman in zo maulidin manzan Allah. Malaman addinin musulunci da dama ne dai suka yi jawabi a wurin wannan taron mauludi na wannan shekara. kuma wasu daga cikinsu ma sun ce haɗin kan al'ummar Najeriya dai a wannan lokaci ya zama wajibi. A sunana Hussaini Ilyas Imam, murshin na jama'atu Nasarar Islam. Alhamdulillah, wannan abu ne wanda aka saba, to kuma sunan manzo Allah na sallama shine ya kawo mu musulmai mu zauna da waɗanda ba musulmai ba a haɗa kai a ci gaba da makasa addu'a Allah ya kawo makasa zaman lafiya. Sheikh Abdullahi Turmusi. To alhamdulillah dama dai ai duk abin da aka ce al'amarin manzan Allah ya kamata lalle al'umma musulmi a ga sun dunkule saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ma ko ba musulmi ba kiristoci da waɗanda ma ba su da addini a dawo a dunkule a taimaki wannan ƙasa. Dama dai duk shekara a irin wannan wata na Rabiul Awwal al'ummar musulmi sukan yi murnar zagayowar haihuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammad. Muhammadu. Kuma a irin wannan lokaci ne a baran ma dai a tudun birin da ke garin Kaduna aka samu asarar rayuka sakamakon jefa bom a wurin wasu masu taron maulidi cikin dare. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.